a halin yanzu dogayen layukan ababen hawa sai karuwa suke yi a gidajen mai adam fadar gwamnatin jihar oyo ga yadda hayaniya ta kaure a wani gidan man da ne ziyarta haka ma na ji tabakunan wasu masu ababen hawa da na iske a gidan man. Ina sunanka, eh, Usman Dankwanci, doyo suka kenan. awa biyu na to ka samu mai ban samu ba yanzu to me yasa mutane sun yawa me masu mai suka ce muku to ni har yau ba su zo waje na mata kwambali in ji ko Khadija. mala ina sunanka na ali ali ka samu mai wala tun da tun yanzu tun da ta ya karfe da nake bukan layi ban samu mai ba wallahi to yanzu ga muna wajen karfe biyar ba to ka gani yanzu ma mun kai maka wajen karfe biyar yanzu karfe biyar muke ba mu samu mai ba kuma yanzu gosulo ya yi yawa mutane su yi yawa hayaniya ya yi yawa wai ya za mu yi a kanmu a cikin najeriya mu da mu jiki kanmu a cikin wani hali me masu mai suka ce muku sun ka ce muna in ba dari da ishirin ba wala ba za su sayar muna ba to amma an kusa dari da shirin ana ba ku ana ba mu amma da sai da wahala suna na abubakar koko abubakar koko ki jama mi ka zo gidan mangana. wala mun to mu sha mai da kuma ga gosu da yayi wahala tunda sai wasu ma ba samu ba amma mun dan samu kadan mun ya mun je cikin gari ya kare shi na muka ramu sai wani na ku gani me ya kawo wannan wahalan mai wai to wallahi dai mutane na cewa matsala daga maya ne kamar maya suwa kenan to su shugabannin kasa babu mai daga can wani na ke wani na ke labari ya ce mini can man bai tohuwa can babu mai can sai an gama mota guda ta wuce sannan a zuba mota in ya dan taru kuma sannan da wata ta samu kuma ta wuce hakan na dan wani ma na ba labari je ya ce min tun wani hakan gaishe ga layi Kano bai samu mai ba yanzu ga sunana mike mike olon family to mike kai ma ka zo sayan mai ne na zo sayan mai ne to ka samu gaskiya har yanzu ban samu ba abun kama ana yaki ne to me yasa gaskiya mu ba mu san abin da ya sa mai yana mai ne yana sare da wuyan samu ba duk wani lokaci kake wannan gidan mai tun tun da safe muna nan kuma har yanzu baka samu ba har yanzu ba mu samu ba shi ma mai sayar da man da ya nemi in boye sunansa na tattauna da shi kamar haka ina sunanka ah, sunana bari suna da za to yanzu kaga abu wahala ko bi wani muna yin yanzu wala duna gwamnati ne to me yasa kace gwamnati ne to ko gwamnati ko ya samu bai a cikin abun gidan mai ba wani iri wannan matsala ba ka ji ko amma sai dai ya ce ba mai ba mai dole wanda gidan mai wanda ya samu mai dole zai yi iri wannan matsala ka ji to mutane da yawa yana so mai kamar wanda yana ciki bai bai da yawa sai sai lita ka kadan ne yanzu nawa kuke sai da lita lita a da su muna sai 100 naira 100 ko eh wasu sun ce kuna sai da musu naira 120 me gaskiya abin a ba wani wanda yana sai da 120 ka ji ko eh, naira 100 naira 100 wanda muna sai kuma kudi kudi mai janaza shine muna karba ba dole ba amma kuna karba kudin goro a dole eh. dole kaga tun da safe ban ci komai ba dole za mu karuwa mana to kana da in kuka sai depo a can a bata ba a sayan muku mai ne gwamnati bata ba ku mai ne wallahi akai depo ko an je mai akai depo a sai ce ba mai ba mai rahotanni dai sun nuna cewa ana sai da lita ɗaya ta man fetur har sama da naira ɗari da ashirin a wasu gidajen mai yan kaɗan da suka buɗe a sassan birnin ibadan da kewaye hassan umaru tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya